سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يا سان ابن ديك سري دبوي wanda ya bayyana muku zance da wanda ya ɓoye duk daidai yake a wurin Allah, hakanan daidai yake a iliminsa wanda ya ɓoye daga idan mutane a cikin duhun dare da wanda ayyukansa a fili suke a tsakiyar rana.